masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a sangon shara hausa radio biyo h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare akwai shirin nan na musan dokokinmu za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokacin mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kukun san cewa shekaru 49 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan oktoban shekara ta 1973 kasashe masu arzikin man fetur na kungiyar opec suka sanya wa amurka ingila da kuma kamfanoni da suke sayarwa isra'ila ɗanyen man fetur takunkumi sakamakon yaƙe-yaƙe da isra'ila ta buɗe a lokacin da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya waɗannan takunkumai dai sun yi tasiri a kan ƙasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninka har sau uku amma bayan wasu kwanaki ƙasashen sun ɗauki waɗannan takunkumai duk wani shaɗe babu wani alƙawali ko ta yarjejeniya waɗanda suka kulla da waɗannan ƙasashe kan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙe-yaƙen nata daga bisani dai manyan ƙasashen duniya waɗanda su ba mambobi ba ne na ƙungiyar opec sun kutsa a cikin siyasar ƙungiyar kuma suka yi tasiri a cikinta ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar da kuma suka mayar da wasu daga cikin ƙasashe mambobi na ƙungiyar ta opec suka zama 'yan amshin shatansu da suke aiwatar da manufofin siyasar su a cikin ƙungiyar musamman ma dai ƙasashen larabawa masu biyayya sau da kafa ga manufofin ƙasashen yammacin duniya. da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha bakwai ga watan oktoban shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kirmin lissafi ɗan ƙasar jamus gustav kirchhoff ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1824 a ƙasar jamus ya kasance mai kaifin basira da sauran fahimta tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin kimiyya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda ya gudanar da bincike a su mai zurfi akwai hasken rana da rabe-rabensa da kuma sauran haske da kuma abubuwan da yake ɗauke da su da kuma yadda yake isa zuwa ga doron ƙasa ya yi rubuce-rubuce a wannan fage dangane da abubuwan da ya iya ganowa dangane da hasken rana kamar yadda kuma yake da mahanga akan wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma ya rubuce-rubuce da dama akan su.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya zargi Amurka da zama uwar shaidanu wacce take ingiza masu tarzoma a ƙasarsa. Nakiya ta yi ajalin sojin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a arewacin Mali. 'Yan tawayen Tigray a ƙasar Habasha sun ce ashirin suke su tsage ta wuta kamar yadda ƙungiyar tarar Afirka ta bukata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya zargi Amurka da zama uwar shaidanu wacce take ingiza masu tarzoma a ƙasarsa. Shugaba Ra'isin ya farta hakan ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cikakken goyon bayansa ga waɗanda ya danganta da jajirtattu da ke bore a Iran. A cewar shugaba Ra'isi maganganun da shugaban Amurkan ya yi na ingiza hargitsi ta'addanci da neman wargaza wata ƙasa. abin tunatarwa ne ga kalaman wanda ya kafa jamhuriyar musulunci inda ya kira amurka da babbar shaidan kalaman na ra'isi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan waɗanda jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah said alhamina iya yi inda ya zargi amurka da isra'ila a matsayin waɗanda suke ingiza masu zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar matashiyar nan masa amini a asibiti kwanaki kaɗan bayan tsare ta a hannun 'yan sandan tabbatar da da'a. iran ta sake nanata adawarta da yakin ukraine tana mai kuma sake cewa ba ta da bangare a yakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ne ya bayyana hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a yau litinin da yake mayar da matani kan ikirari da firaministan kasar ukraine ya yi dangane da sayarwa rasha da jirage marasa matuka mista kanani ya ce kasashen yamma ne ke rura wutar rikicin domin cimma wasu manufofinsu na siyasa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ministocin kasashen turai suka bukaci da ƙara kakaba wa iran wasu takunkumai bisa dalilan sayarwa da rasha jirage marar matuka da suka ce da su ne rasha ta kai wasu hare-hare birnin cube da safiyar yau sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce abin mamaki ne cewa kasashen da ke fitar da biliyoyin daloli na makamai da kayan yaƙi zuwa wani bangare a yakin a hannu guda kuma suna zargin wata kasa da aika makamai zuwa wani bangare To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyu VOH daga birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da mutuwar wasu sojojinta guda biyu da kuma jikatar wasu hudu da ke aiki a ƙarshen tawagar wanzar da zaman lafiya ta Minisma lokacin da motar su taka wani abin fashewa a arewacin Mali. Tawagar ta Minisma ta sanar a shafin ta na Twitter cewa sojojin biyu sun game da ajalinsu ne lokacin da motar su taka wani abin fashewa a lokacin da suke sintirin kwance nakiyoyi a yankin Tesilit da ke yankin Kidal. yan na daga cikin rukunin kasar chadi da ke cikin tawagar ta minisma a cewar wata mashiya a tawagar ta minisma ababen da ake danawa na zaman babban kalubale ga aikin wanzar da zaman lafiya in ji tawagar ta minisma tun daga farkon aikin tawagar a shekarar 2013 sojojin majalisar ɗinkin duniya 74 ne suka rasa rayukansu sanadin taka ababe masu fashewa a cewar minisma baya ga fararen hula da su malamarin kan ritsa da su inda ko a makon da ya gabata sha ɗaya suka mutu a jihar mafti lokacin da motar bas ɗinsu ta taka wani abin fashewa 'yan tawayen yankin tigray a habasha sun ce a shirye suke su tsagaita wuta kamar yadda kungiyar tarar afirka ta au ta bukata 'yan tawayen na flpt sun kuma bukaci kasashen duniya da su tilastawa kasar eritrea janye sojojinta daga yankin tare kuma da tilastawa gwamnatin habasha komawa teburin tattaunawa a ranar lahadi ne kungiyar ta au ta buƙaci tsagaita wuta ba tare da wata wata ba tsakanin bangarorin da ke rikici a ƙasar ta habasha wannan dai na zuwa ne bayan rahotannin cewa haɗakar sojojin habasha na eritrea sun kai hare-hare a yankin shire da ke arewa maso yammacin yankin na tigray mutane da dama aka rawaito sun shiga kana wasu uku sun rasa rayukansu ciki har da wani jami'in kungiyar agashi ta irc mai kai ɗauki wa jama'a da ambaliyar ruwa ta shafa a yankin a game da taɓarɓarewar halin da ake ciki ne shugaban kwamitin ƙungiyar ta au musa faki muhammad ya buƙaci tsagaita wuta nan take ba tare da kuma wani sharaɗi ba tsakanin ɓangarorin tare da buƙatar su rungumi hanyar sulhu kamar da suka cimma yarjejeniya ta yin tattaunawar gaba da gaba a afirka ta kudu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh To da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa. da fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗin la yau baka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin da mu tabbo batun nan ne na gabatar da kasafin kuɗi da shugaban muhammadu buhari najeriya a gaban haɗin gwiwan wata majalisun ƙasar guda biyu na shekarar 2023 shugaban ya ce kasafin na shekarar 2023 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da su ta soma kuma kudurin kasafin na 2023 wanda ya kai naira tiriliyan 19.39 kudin dai kari ne a kan tiriliyan 13.93 na kasafin kudin shekarar da ta gabata a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. to yanzu wadannan ayyuka ne buhari alƙawar cewa za a yi a cikin wannan kashefin kudin ko da dan kaɗan a dan gutsuro mana to ayyuka ne wanda galibi abin da muka kalla duk da dai baɗin majalisa ba su ga sun duba shi ba galibi shafa da abubuwan da ya fara ba tun dubu biyu da goma sha shida wanda ya kawo har yanzu dubu biyu da ashirin da uku kuma ayyukan duk ya shafi ayyuka ne na gina tattalin arzikin ƙasa shi shugaba buhari a cikin wannan kasafin kuɗi ya fi mai da hankali ne akan a wutar lantarki wanda ya bayanin cewa akwai kamfanin siemens da aka jawo su wajen samar da wutar lantarki da kuma taimakon raba wutar lantarki haka kuma ya yi magana akan kokarinsa na kammala wasu hanyoyi waɗanda suka haɗa tsakanin abuja har zuwa kano wanda ake tunanin zai taimaki tattalin arzikin ƙasar haka kuma ya yi bayani akan su yadda babban banki yake ba kananan masana'antu taimako domin su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin kasar to amma mu wani babban al'amari shine kasancewa a halin yanzu muna ganin cewa wannan aikace-aikace musamman abin da ke faruwa tsakanin arewacin najeriya da kudancin najeriya akan hanya wato talakoja wato katsa wannan lalacewan hanyar ya shafi tattalin arzikin arewa saboda yanzu haka man fetur ba zai iya shigowa ba kaga ana neman dole a rinka tura man fetur wato ba ta hanya rike kenan a dai tabbatar da tsaro a rinka tura shi ta pipeline na ɗaya kenan na biyu kuma kudancin najeriya waɗanda lokaci mai tsawo sun dogara a kan abincin da ake kaiwa daga arewacin najeriya da ya shafi abinci da dabbobi da kuma kayan lambu to yanzu ana nan an tattaka hasara kudade masu yawan gaske sun lalace to a lokacin da ake kokarin wannan kasar kuɗi to yana da kyau mahukunta su gano cewa ko dai wannan dry pot da aka yi magana wanda za a iya a ije abinci a ɗauke shi ta ruwa tsallaka da shi wannan zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa da kuma wasu shirye-shirye wanda muke ganin zai shafi ilimi na wannan matsala ta ta jami'o'i na ƙasar nan da kuma babban matsala da kasafin kuɗin aka sa sunansa wato Eh, so economic sustainability and transition to kaga ana maganan cewa akwai zaɓe gagarumi da za a yi a baɗi saboda haka ana neman kuɗaɗe masu dama su ma duk da dai bamu ga an yi maganar su ba to amma muna tunanin ya kamata suna ciki tumanin su bari mu dawo kan maganan bashin nan da alama dai wannan karon bashi ne aka fara cin bashi don taimakawa kasafin kuɗi ba amma me yasa maganan bashin nan ya yawa ne a najeriya shin ku ya ku ganin wannan bashin kuma sannan tattalin arziki wannan bashin buhariya ne kuma a yanayi ne kawo shi eh, wato akwai akwai yadda za ka yi ka rage yawan bashi shine duk sanda abin da ke hannunka yake da daraja a gunka to zai rage maka bashi to amma mu kudin kasanmu ne darajar sa ya lalace a baka sun bayan fage ana canza naira akan dala kusan 740 saboda haka duk kuma abubuwan da za ka yi manya-manyan ayyuka na ƙasan musamman tattaccen man fetur da ake shigo da shi daga kasashen waje wanda ban ba ma iya samarwa ana bukatar kudade masu yawa wajen siyo da shi da nan kuma akwai maganan kasancewa ita kanta hukumar nnpc yanzu ta fada hannun yan kasuwa saboda haka kudaden da gwamnati kan diba ta yi wasu mu'amaloli da su yanzu sun ragu sannan kuma kudaden tallafi wanda shugaba buhari ya magana duka waɗannan abubuwan suna neman kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda kafin a samar da su waɗannan ana buƙatar kuɗaɗe ne masu yawa. to yanzu wadannan ayyuka ne buhari alƙawarcewa za a yi a cikin wannan kashefin kuɗin ko da ɗan kaɗan a ɗan gutsuro mana. to ayyuka ne wanda galibi abin da muka kalla duk da dai baɗin majalisa ba su sun duba shi ba galibi saba da abubuwan da ya fara ba tun dubu biyu da goma sha shida wanda ya kawo har yanzu dubu biyu da ashirin da uku kuma ayyukan duk ya shafi ayyuka ne na gina tattalin arzikin ƙasa shi shugaba buhari a cikin wannan kasafin kuɗi ya fi mai da hankali ne akan a wutar lantarki wanda ya bayanin cewa akwai kamfanin simen da aka jawo su wajen samar da wutar lantarki da kuma taimakon raba wutar lantarki haka kuma ya yi magana akan kokarinsa na kammala wasu hanyoyi waɗanda shiga hada tsakanin abuja har zuwa kano wanda ake tunanin zai taimaki tattalin arzikin kasan haka kuma ya yi bayani akan su yadda babban banki yake ba kananan masana'antu taimako da nan su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin kasan to amma mu wani babban al'amari shine kasancewa halin yanzu muna ganin cewa wannan aikace-aikace musamman abin da ke faruwa tsakanin arewacin najeriya da kudancin najeriya akan hanya wato talakoja wato katsau wannan lalacewan hanya ya shafi tattalin arzikin arewa saboda yanzu haka man fetur ba zai iya shigowa ba kaga ana neman dole a rinka tura man fetur wato ba ta hanya rike a dai tabbatar da tsaro a rinka tura shi ta pipeline na ɗaya kenan na biyu kuma kudancin najeriya waɗanda lokaci mai tsawo sun dogara akan abincin da ake kaiwa daga arewacin najeriya da ya shafi abinci da dabbobi da kuma kayan lambu to yanzu ana nan an tattaka hasara kudade masu yawan gaske sun lalace to a lokacin da ake kokarin yin wannan kasafin kudi. to yana da kyau mahukunta su gano cewa ko dai wannan dry pot da aka yi magana wanda za a ɗau a ije abinci a ɗauke shi ta ruwa tsallaka da shi wannan zai taimaka matattalin tattalin arzikin ƙasa da kuma wasu shirye-shirye wanda muke ganin zai shafi ilimi na wannan matsala ta ta jami'o'i na ƙasar nan da kuma babban matsala da kasafin kuɗin aka sa sunansa wato Eh, so economic sustainability and transition to kaga ana maganan cewa akwai zaɓe gagarumi da za a yi a baɗi saboda haka ana neman kuɗaɗe masu dama su ma duk da dai ba mu ga an yi maganan su ba to amma muna tunanin ya kamata suna ciki. tumara yusuf bari mu dawo kan maganan bashin nan da alama dai wannan karon bashi ne aka fara cin bashi don taimakawa kasafin kuɗi ba amma me yasa maganan bashin nan ya yawa ne a najeriya shin ku ya kuke nan wannan bashin kuma sannan tattalin arziki wannan bashin buhariya ne ko kuma a yanayi ne kawo shi eh, wato bashin wato akwai akwai yadda za ka yi ka rage yawan bashi shine duk sanda abin da ke hannunka yake da daraja a gunka to zai rage maka bashi to amma mu kudin kasanmu ne sa ya lalace a baka sun bayan fage ana canza naira a kan dala kusan 740 saboda haka duk kuma abubuwan da za ka yi manya-manyan ayyuka na ƙasan musamman tattaccen man fetur da ake shigo da shi daga ƙasashen waje wanda ban ba ma iya samarwa ana bukatar kuɗaɗe masu yawa wajen siyo da shi da nan kuma akwai maganan kasancewa ita kanta hukumar nnpc yanzu ta fada hannun 'yan kasuwa saboda haka kudaden da gwamnati kan diba ta yi wasu mu'amaloli da su yanzu sun ragu sannan kuma kudaden tallafi wanda shugaba buhari ya magana duka waɗannan abubuwan suna neman kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda kafin a samar da su waɗannan ana buƙatar kuɗaɗe ne masu yawa gwamnatin shugaban kasar ta bayyana shirinta na ciwo karin bashi na kudi naira tiriliyan 6 da biliyan 288 da za a cike gibin da za a samu a kasafin kudin da shugaban ya gabatar na shekara 2023 domin tattauna wannan batu na kasafin kudin shekarar 2023 mun gayyato malam yusuf ali wani masanin tattalin arziki a abuja nigeria domin ansa mana waɗannan muhimman tambayoyin. masu sauraro a ne kuma kawo ƙarshen kashi na biyu na wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon malam yusuf ali san tattalin arziki a abujan najeriya ni awar kuyin da shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH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 Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa mai albarka ina muku fatan alkhairi sunana Samaria Haruna Idris dan Nijar jihar Zandar mazaunin kasar Libya a nan Turkoli. A dangance da abubuwan da suke faruwa a makwabtan mu, to mu dai kiran da muke yi da shugaban kasanmu yawa talakawa aiki ya rabu da harkar turawa ya rabu da harkar turawa na yanzu ha 'yan ƙasa duk inda 'yan ƙasa suke suke sun fasa jin tsoron kira ko ɗarmi ko rufiya ko kashewa duka mun daina jin tsoron wannan kenan abin da nake so da shugaban ƙasa da sauran wasu masu mukami na siyasa da gwamnoni da masu gari to kawai abin da ya kamata a dai wa talaka abin da suke so to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin kukan abubuwan da ke cin maku tuwo a kwarya malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kidan rediyo BO Shet Hausa ina muku fatan alheri muryar jamhuriyar musulunci sunana kuma da Kibrahim Lara Gafta da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama mai da mu ta Najeriya yana da kyau ta taimaka ta duba ta inganta al'amuran su ya kasance a wannan kasa tamu duba da yanayin yadda tsaro ya taɓarɓare a ina musamman a yankin arewacin Najeriya da fatan gwamnatin ƙasa kasar mu gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi za su haɗa gwiwa domin su ga su murkushe dukkanin abin da yake kasancewa a arewacin najeriya musamman yankin zamfara saboda gaskiya abin shi a hankali to da fatan muna kirari da gwamnatin najeriya ta duba girman allah ta taimaka samu a samu ingantaccen tsaro a wannan ƙasa tamu domin kowa da kowa ya kasance cikin walwala da aminci na gode gidan rediyo boh hausa muryar musulunci sunana kwamar rashi lara gabta da fatan za ku tashi lafiya lafiya. To da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne wannan shiri muna ƙoƙarin mu fito da dokoki ta yadda za mu san su mu kuma kasance mun ji daɗin sanin nasu domin mu yi aiki da su to mun shigo mana ta bayani akan dokokin ubangiji subhanahu wata'ala mahalicin kowa da kowa waɗannan dokoki na allah ta'ala kamar yadda muka faro shirin mun nuna cewa suna da maɓuɓɓuga to maɓuɓɓugan nan nasu mun yi magana akan alkur'ani mai girma a matsayinsa na mafi girman maɓuɓɓugar dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sannan muka shigo sunna sunna kuma ita ce take bin alkur'ani wajen sanin maɓuɓɓugar dokokin ubangiji shari'a duk gaba ɗayanta hukunce hukuncen shari'a an kana so ka san su to su ta asali alkur'ani ne da sunna to duk mun yi wannan bayanai a duk shirye-shiryen da suka gabata mun bayyana abubuwan da suke kunshi a cikin alkur'ani da kuma al'amura da suka shafi sunna mun yi bayani daidai gwargwado to mafi girman wasu abubuwa da za su biyo baya domin idan muna zancen mabubugan shari'a idan muka kawo alkur'ani da sunna kamar yadda muke bayani duk da cewa a dunkule muke bayanin nan to su ne fatushe su ne asali su ne hakika akwai waɗansu abubuwa daban-daban waɗanda za ka samu cewa waɗansu sun yi bayanansu a matsayin maɓaɓɓuga na dokokin ubangiji na shari'a na hukunce hukuncen allah ta'ala to a nan ma an samu saɓani kamar yadda a ɓangaren fahimtar sunna aka samu saɓani tsakanin mabiya mazaban ahalbaita alaihi salam da kuma ahal sunna to haka ma a sauran su ma an samu bambanci din bambancin da aka samu a sauran shine cewa fimala budda idan muka duba za mu ga cewa mabiya ahalibaita alaihimu salam bayan sun bijiro da ƙur'ani da sunna a matsayin maɓuɓɓuga ta asali ta dokokin ubangiji sai kuma suka shigo da guda biyu wato al'aqlu wal ijma to aql ɗin nan hankali da kuma ijma sai suka haɗa su da waɗancan shine za ka ga cewa a mazaban albaitin an zancen maɓuɓɓugan dokokin Allah kuma maɓuɓɓugan hukunce-hukuncen shari'a akan ce guda hudu ne to idan kuma ka dawo wajen yan uwanmu a halin sunna su kuma bayan su ma sun bujo da alkur'ani da sunna a matsayin mabubuga na shari'a to sai kuma suka shigo da waɗansu abubuwa su ma amma waɗannan abubuwa da suka shigo da su kaga su babu zancen akalo a ciki sun dai kawo abubuwa daban-daban su ma mafi girman abin da za ka iya samu a matsayin mabubuga ta shari'a a wajen ahalin sunna su ma sun yi mazancen ijima'i duk da cewa ijima'a din nan in muka zo muka bayanin menene ijima a wajen ahalin sunna sannan muka bayanin menene ijima a wajen shi'a nan ma akwai bambanci sannan bayan wannan su kaga ba su amfani da akalo su kuma ainihin mabiya maza mazhaban alibaitu suna yin amfani da aklo sannan su sai suka sake shigo da wasu abubuwa misali kiyas kiyas a wajen ahalar suna yin daga cikin wata maɓuɓɓuga ta shari'a ta hukunce-hukuncen Allah ta'ala shi abu sai da wani abu shi kiyas ba kwata-kwata ba su amfani da shi ba su ma yadda a kan shi kiyasi zai zama mabubugar ainihin shari'a ba haka kuma ra'ayin sahabi ahalin suna sun yi riko da ra'ayin sahabi a kan cewa shi ma za a iya ɗaukar a kan maɓuɓɓuga ta shari'ar musulunci su kuma mabiya mazaban ahal beti shi'a suka ce a'a ra'ayin sahabi ba zai taɓa zama maɓuɓɓugan dokokin ubangiji subhanahu wata'ala ba saboda shi sahabi ba ma'asumi ba ne tunda ba ma'asumi ba ne a wajen bin dokokin ubangiji da yin aiki da dokokin allah subhanahu wata'ala da halartawa da haramtawa sahabi ba shi da kataɓus ɗin da zai iya yin wannan tunda ba ma'asumi ba ne ba shi da wani abu na nasi da Allah ya hukunta masa cewa ya halarta wa mutane wani abu ko kuma ya haramta masa babu wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi bayanin akan waɗannan sahabbai nasa ma'asumai ne ba mu taɓa jin wannan bayanin ba kuma babu shi to ala ayi hal sai ya zama su shi'a ba su taɓa yadda da ra'ayin sahabi a matsayin maɓuɓɓuga ta shari'ar musulunci ba to kaga nan ma an samu bambanci tsakanin waɗansu ko da ke su kansu ahalar suna ɗin ba gaba ɗayansu ne suka yadda da ra'ayin sahabi a matsayin maɓuɓɓugar shari'a ba an samu saɓani a tsakanin su ma ahalar sunan da kansu waɗansu sun ce su ma ba su yadda cewa ra'ayin sahabi zai iya zama maɓuɓɓugar dokokin Allah ba waɗansu kuma daga cikinsu suka ce ainihin sun yarda sannan akwai abubuwa da yawa kamar irin masalihil mursala masalihil mursala shi ma ahali suna sun yi riko da shi ko kuma hatta wani abu da suke kira shar'u man man qablana da suka kasance na al'ummomin da suke kafin al'umman manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗansu wanda suka tafi akan wannan abubuwan da aka shar'antawa misali al'umman annabi Isa ko annabi Musa waɗansu daga cikin musulmai na ahalus sunna su sun ɗauki irin waɗannan shari'o'in ma za a iya kafa hujja da su a zama na an bi dokokinmu na wannan al'umma ɗin dokokin Allah a yanzu a wannan al'umma ɗin wai sai a bi wasu dokoki da suka gabata a cikin al'ummomin da suka gabata shine suke kiransa da shar'u man qablana to shar'u man qablana ko da a hankalci mutum ya ɗauka ba ma a hankalci ma in ma ka fito da sarihi gada mutum ya ce an yi amfani da kwakwalwa a'a a sarihin ubangiji sarihin ayan ubangiji subhanahu wata'ala ayoyin alkur'ani wanda ubangiji ya sauko sarihin waɗannan ayoyi ma Allah ta'ala a wasu gurare yana nuna mana yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja kowanne al'amari wasu malaman suka ce li kullin dinnan ai kowace al'umma Allah ta'ala ya sanya mata shari'a ya kuma sanya mata wasu tafarki saboda haka ka ce yanzu a cikin wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kana son wani abu maɓuɓɓuga ta dokokin Allah a wannan zamanin a cikin wannan al'umma amma sai ka ce wai za ka koma ka yi riko da mai, da wai wasu shar'o'i da aka saukowa misali annabi musa ko annabi Dauda ko annabi Sulaimanu. ko kuma annabi nuhu ma misali ko irin su misali annabi isa da yake ma shine za a iya cewa annabin da ya zo kafin manzanmu to sai suka ce wa za a iya kafa hujjoji da waɗannan to kaga wannan ma an samu saɓani tsakanin mabiya mazhaba ta ahalin suna ɗin da kuma mazhaban shi'a ɗin to a irin waɗannan abubuwa da nake bayani yan uwa za mu ga cewa hatta waɗansu daga cikin maɓuɓɓuga ɗin na waɗannan dokoki na ubangiji tunda akan su muke magana saɓanin ba ƙarami ba ne tunda fi sabilillahi idan dai muka lura tun yanzu tun bujiro da wannan shiri da muke yi na musamman maɓuɓɓugar dokokin ubangiji subhanahu ta'ala zuwa wannan lokacin abinda za mu fahimta shine da shi'a da ahli sunna sun haɗu sun tattaru akan abu guda shine ƙur'ani da sunna wannan sun yi haɗaka a nan cewa ƙur'ani da sunna maɓuɓɓuga ne na shari'a duk da cewa kamar yadda muka bayani ne a fahimtar alƙur'anin kansa fahimtar ma ayoyin alƙur'anin da fahimtar alƙur'anin akwai bambanci don da shi ahalin sunna wani daga cikinsu haka kurin zai zo ya fassara aya ya fahimci larabcin aya ɗin sai ya fito da hukunci da kansa sai ya fassara wa mutane sai ce abin da Allah yake nufi shine kaza watakila ma hayya ba da fatawa shi'a a cikin alkur'ani ba sa haka duk wanda zai ɗauko alkur'ani ya bincike shi ya fito da hukunce-hukunce ya zama ya ba da fatawa a kai to tabbas wannan ya zama mujtahidi ba ƙaramin karatu ya yi ya kai ƙololuwa ya zama mujtahidi ba dole sai ya yi karatu mai zurfi ya san ilmomi daban-daban na tafsiri ne na balaga ne na uh, urud ne na abubuwa da yawa sai ya san hatta ilin su wato ayoyin nasir da mansur da asbabun nuzul duk waɗannan sai malami ya kai ya kai wani marhala ya yi shekara da shekaru shekara ashirin arba'in yana yin karatu ya kai wani matsayi na mushtahidi a wannan lokacin ne zai iya bada fatawa ba wai kurin ka zo don ka iya larabci ka ɗauki alkur'ani ka fasa shi amma su kaga ahlu suna haka suke tun daga sunan malaman su da dama wani kurin zai je dan sudan din nan zai fita ya je karatu na shekara ɗaya shekara biyu da ya dawo ya dan sa wani dan eh, farin kyalle a kansa wai ya yi rawani wai ya zama malami ya bar gemu ya dan dage wandansa wai shi ma ya zama malami ko ya je misra ya dawo shi ma za mu malami sai zo yana karanta qur'ani yana fito da wai hukuncin wai nan Allah abu kaza yake nufi nan abu kaza Allah yake nufi yana ba da fatoyi to kaga a fahimtar alkur'anin ma tsakanin mazaban ahlul bait da da mazaban da ba tasu ba akwai bambanci saboda haka irin waɗannan bambance-bambancen na masanin dokokin ubangiji su ne suka sa a aikace kuma yake tasiri ga mabiya kowane ɓangare. to duk da cewa na bujiro da waɗannan abubuwan a dunkule bayan mun fita daga fahimtar hakikanin maɓuɓɓuga guda biyun nan alkur'ani da sunna to zancen sauran bambance-bambancen da ake da shi zan yi su a dunkule su ma insha Allahu a cikin shirye mu masu zuwa don mu fita daga mamba'i din wato maɓuɓɓuga din mu kuma shiga sanin dokokin a a fili insha Allah to amma saboda lokaci zan tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na Atullah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun fara ba da ƙisar yakin hunain inda mayakan hawazin wanda ba su fi dubu hudu ba suka kori musulmi kimanin dubu goma sha biyu saboda allah ta'ala ya nuna musu cewa shi ne yake ba da nasara ba yawansu ba ba yawan mutane ba amma kuma bayan wannan jarabawan da ya sai allah ta'ala ya ba su nasara kan makiyan nasu allah ta'ala ya ambaci wannan yaƙi a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa lalle ne hakika allah ya taimake ku a cikin wurare masu yawa da ranar hunainu a lokacin da yawan ku ya ba ku sha'awa sai bai amfanar da ku da komai ba kuma ƙasa ta yi kunci a gare ku da yalwarta sa'annan kuma kuka juya kuna masu bayar da baya a cikin suratu tauba ta 25 bayan wannan sai allah ta'ala ya saukar da nutsuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma muminai daga cikin sabansa banda haka ya taimaka musu da mala'iku kamar yadda ya zo cikin wannan ayar inda Allah yake cewa sa'an nan kuma Allah ya saukar da nutsuwarsa a kan manzansa kuma a kan muminai kuma ya saukar da rundunoni wa'anda ba ku gansu ba kuma ya azabtar da wa'anda suka kafirta wancan ne sakamakon kafirai sa'an nan Allah ya karbi tuba daga bayan wancan ga wanda ya so kuma Allah ta'ala ne mai gafara mai rahama cikin suratu tauba ta 26 zuwa 27 wani abu mai muhimmanci da ya faru a yakin hunain shine shugaban kabilar hawazin malik dan aun bayan da an kashe mutane kimanin 100 daga mutanensa sannan sauran suka tarwatse suka koma garuruwansu sai da shi da wasu daga cikin shugabannin kabilar ta hawazin suka musulunta a sannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana farin cikinsa da hakan don da dama daga cikinsu sun musulunta bayan da shugabanninsu suka mika kai suka musulunta a nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarnin a mayar musu da dukiyoyinsu da 'ya'yansu da matansu da aka kama a matsayin ganimar yaƙi sannan ya sake naɗa shi malik ɗan aun a matsayin shugaban mutanensa musulmi sannan ya haɗa su da malamai waɗanda za su karantar da su addinin musulunci wasu malaman tarihi sun bayyana cewa mai yiwuwa dalilin da ya sa musulmi suka tarwatse suka gudu a yakin hunain kafin su sake dawowa shine samuwar sabbin musulunta kimanin dubu biyu da suke cikinsu da kuma munafukai wa'anda sun bi musulmi ne kawai don su sami ganima idan an sami nasara amma sirrin nasararsu bayan haka shine tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Ali da Abi Talib alaihi salam da wasu kaɗan daga cikin sabansa sai kuma babba al'amarin wato taimakon da suka samu daga wajen Allah ta'ala a inda ya saukar da nutsuwa ga manzon Allah da kuma muminai da suke tare da shi wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a cikin mayaka musulmi kimanin dubu goma sha biyu mutane goma ne kawai suka rage tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasu sun ce goma sha biyar ne wasu kuma sun ce har sun kai ɗari to koya al'amarin yake dai mafi yawa sun tarwatse wasu malaman tarihi sun bayyana cewa daga cikin waɗanda suka rage tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba su gudu ba a yakin na hunayi sun hada da ali da abi talib da abu sufiyan ɗan haritha daga bani hashim da kuma abbas ɗan abdulmuttalib har ila daga cikin waɗanda ba su gudu ba akwai abdullahi ɗan mas'ud har ila a wannan yaƙi ne dai aka kama shaima diyar haritha ɗan abdul uzza wacce ta sha nono tare da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake wajen halimatu sa'adiyya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya girmama ta wasu suka ce sanadiyar ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a saki wa'anda aka kama daga cikin mutanenta masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tunzu kuma sai shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har yakan yi dubi ne akan batutuwa na ƙasa da ƙasa tare da bita a su da kuma bayyana mahangarar masana akan yadda suke kallon lamaranta fuskoki daban-daban. a yau da shirin zai dubi ne akan batun ayyana sabon firaminista na kasar iraki muhammad shia sudani wanda 'yan majalisar dokokin kasar irakin suka yi a wannan asabar da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban da kuma irin kalubale da yake a gabansa wannan da shine abin da shirin na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. wannan asabar ce dai 'yan majalisar dokokin kasar iraki da gagarumin rinjaye suka zaɓi muhammad shia sudani a matsayin firaministan kasar wanda zai jagoranci gwamnatin kasar daga nan har zuwa ƙarshen shekara ta 2023 muhammad shia sudani dai fitaccen masani ne a bangaren harkokin noma a kasar irakin wanda an haife shi a shekara ta saba'in a birnin bagdaza sannan kuma ya yi karatu a birnin na bagdaza ya kuma kammala karatunsa a bangaren injiniya na aikin gona sannan kuma ya rike mukamai daban-daban a kasar iraki mafi mahimmanci da gasken mukaman da ya rike har da ministan kare haƙoƙin bil'adama na kasar iraki a ƙarƙashin gwamnatin nuri maliki a shekara ta 2009 zuwa 2010 bayan kuma ya rike mukamai daban-daban a kasar ta iraki musamman ma dai a ma'aikatan gona muhammad sudani mutum ne dai wanda ya samu kyakkyawar shaida daga mafi yawan al'ummar kasar iraki musamman ma waɗanda suka yi aiki tare da shi ko kuma waɗanda suka shaida ayyukansa da ake shi kyakkyawar shaida akan cewa mutum ne mai matukar ƙwazo mutum ne ko mai gaskiya da kuma yin aiki tukuru domin ganin cewa ƙasa da al'ummata sun samu gagarumin ci gaba wannan ne ma babban dalilin da ya sanya kawancan itarar tansik na ƙasar iraki wanda ya kunshi ɓangarori daban-daban na jam'iyyu da ƙungiyoyi na mabiya mazhabar shi a ƙasar irakin suka gabatar da muhammad shi'a sudani wanda ɗan shi'a ne domin ya zama shine firaministan ƙasar irakin bayan gabatar da sunansa a 'yan lokutan da suka gabata mabiya bayan muktada sadar sun fito a kan tituna domin gudanar da zanga-zanga domin rashin amincewa da gabatar da muhammad sudani a matsayin wanda zai jagoranci majalisar ministocin kasar irakin saboda wata mahanga ta daban da muktada sadar yake da ita a kansa wannan ne sanya magoya bayan muktada sadar din suka je suka mame majalisar dokokin kasar irakin sannan kuma suka mamaye fadar gwamnati sannan kuma suka je ma'aikatar shari'a a can ma suka mamaye ta da kuma daga wannan lokaci ne majalisar dokokin kasar iraƙin ta sanar cewa ta ɗage dukkanin zamanta har sai lokacin da magoya ba muktar sadar suka fice daga cikin majalisar baya ga haka kuma muktar sadar ya buƙaci ma'aikatar shari'a da babbar kotun kolin kasar iraƙin da su rusa majalisar dokoki sannan kuma su ɗauki matakai na hana tsayar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar irakin to sai dai daga bisani kotun kolin kasar irakin ta tabbatar da cewa ba haƙƙin ta bane ta rusa majalisa wadda al'ummar kasar iraki suka zaɓa da ƙuri'unsu sannan kuma ba haƙƙin ta bane ta haramta tsayar da wani mutum a matsayin firaminista wanda hakan dukan shi haƙƙi ne na majalisar dokokin kasar iraki bisa kundin tsarin mulki bayan wasu lokuta sakamakon abin da zanga-zangar ta magoya bayan muka ta jawo na kisan jama'a da kuma hare-hare da wasu daga cikinsu da suke dauke da makamai su kai a cikin majalisar dokokin da kuma kan jami'an tsaro da kuma kan ofishin firaminista da ma ma'aikatar shari'a har ma da fadar shugaban kasa da kisan jami'an tsaro da ma fararen hula a wurin wannan ya sanya daga bisani muku da sadar ya umarci magoya bayansa da su janye daga wuraren da suka mame sannan kuma daga baya sanar da cewa ya fitar da hannunsa baki daya kuma har abada a cikin harkokin siyasar kasar iraki amma sai dai bayan sanar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar irakin a wannan asabar muktada sadar kuma ya sake fitowa inda ya yi diran mikiya a kan itarar tansik na mabiya masabar shi'a da kuma shi kansa muhammad shi'a sudani da kuma bayyana cewa bai dace da rike kujerar firaministan ƙasar iraki ba da kuwa richard da sadar bai iya gabatar da wata gamsassar hujja wadda za ta iya gamsar da al'ummar ƙasar iraki akan hakan ba a lokacin da aka gabatar da sunan muhammad sudani a gaban majalisar dokokin kasar irakin a wannan asabar galibin 'yan majalisa waɗanda suka fito daga ɓangarorin 'yan shi'a da 'yan sunna da kuma kurdawa sun amince da shi a matsayin wanda zai rike kujerar firaministan kasar irakin duk da cewa dai magoya bayan muktada sadar sun riga sun fice daga cikin majalisar tun a lokutan baya yayin da kuma aka mai gurbin su da wasu 'yan takara da suka zo na biyu a mazaɓinsu waɗanda su ne a matsayin 'yan majalisa a halin yanzu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar irakin ya tanada muhammad shia sudani ya karbi mulkin kasar iraki ne a daidai lokacin da kasar take a cikin wani hali na rashin tabbas ta fuska siyasa da kuma matsalolin tattalin arziki da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da yanayin da ta samu kanta a lokutan baya na mulkin kama karya muhammad sudani ya sha alwashin cewa zai gudanar da sauye-sauye waɗanda za su ba shi damar gudanar da ayyukansa kamar yadda ya tsara ta yadda al'ummar ƙasar iraki za ta gani a ƙasa ya bayyana cewa daga cikin muhimman abubuwan da zai kawo sauyi a kansu har da batun yadda ake gudanar da harkoki na gwamnati da kuma dukkanin ma'aikatu sannan kuma ya sha alwashin cewa zai naɗa ministoci waɗanda ba su da wani tabo tare da su waɗanda suke da gaskiya a cikin ayyukan su kuma amintattu wajen al'ummar ƙasar iraki sannan kuma ba taɓa samun su da wasu laifuka na cin hanci da rashawa ko barna a cikin rayuwarsu ba sannan kuma a sudani ya jaddada cewa ƙasar iraki tana buƙatar haɗin kai na dukkanin ɓangarori saboda haka ba zai taɓa yada wani ɓangare daga cikin ɓangarorin al'ummar ƙasar iraki ba wadda ta haɗa ɓangare daban-daban na mabiya addinai da mazhabobi waɗanda suka haɗa al'ummar ƙasar iraƙi baki ɗaya wanda ya ce zai aiki tare da dukkanin ɓangarorin na al'ummar iraki da kuma sanya su a cikin dukkanin ɓangarorin gudanarwa wanda hakan zai bayar da damar samun haɗin kai da kuma ci gaban al'ummar ƙasar iraki da kuma fahimtar juna sannan kuma a ɓangare guda ya sha alwashin gudanar da zaɓuka a ƙarshen shekara ta 2023 kamar yadda aka amince da hakan a majalisar dokokin kasar irakin inda za a rusa majalisar a kuma gudanar da sabon zaɓe domin zaɓar 'yan majalisa wanda hakan yana ɗaya daga cikin korafin muktada sadar wanda kuma sudani ya amince da hakan ne domin gamsar da muktada sadar da kuma kwantar masa da hankali musamman ma irin matakan da yake ɗauka waɗanda suka kawo cikas da tsaiko a bangarori daban-daban na cigaban al'ummar kasar iraki bayan nan kuma ya yi kira ga kasashen larabawa da kuma sauran kasashe makwabta kasar irakin da su ba shi haɗin kai domin ya samu nasara wajen gudanar da ayyukansa da bayyana cewa samun nasara a kasar iraki to nasara ce ga dukkanin kasashen larabawa da kuma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya sannan kuma samun wata matsala ko tsaiko a cikin harkoki na al'ummar kasar iraki to zai tasiri a cikin al'amura na kasashen larabawa da ma al'amura na gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya bayanan kuma muhammad sudani ya bayyana cewa ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke a gabansa a halin yanzu shine tabbatar da cewa an yi yaƙi da duk wani nau'i na barna a cikin harkokin gwamnati da kuma yin amfani da dukiyar ƙasar iraki domin gina ƙasa kuma tabbatar da cewa talaka ya mori dukiyar ƙasarsa da kuma kyautata rayuwarsa da inganta jin daɗinsa da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa ganin irin goyon bayan da muhammad shia sudani ya samu daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa da mabiya masabar shi'a da 'yan sunna da kurdawa da ma sauran ɓangarori to wannan zai sanya yunkurin da dasa da rake yi na yin kutun gwila ga kokarin da ake yi na kafa sabuwar gwamnati ya zama bai yi wani tasiri na a zo a gani ba a halin yanzu dai muhammad sudani yana da makonni biyu domin ya gabatar da rabin sunaye na majalisar ministoci bayan amincewa da su a majalisar dokokin kasar iraki kuma zai gabatar da sunayen rabin ministocinsa wanda hakan zai ba shi damar kafa cikakkiyar gwamnati a kasar iraki to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shiyar suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. To da maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kimar sauran lokaci zamu taso wasu daga cikin labaran da aka saurara. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya zargi Amurka da zama uwar shaidanu wacce take ingiza masu tarzoma a ƙasarsa. Nakiya ta yi ajalin sojin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a arewacin Mali. 'yan tawayen tigray a kasar habasha sun ce ashirin suke su tsage ta wuta kamar yadda kungiyar tarar afirka ta bukata da wannan zamu gargari sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurtun kowa kwanakin kufatan alheri a waya gari cikin koshin lafiya